Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo su kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Cikin shirin na wannan lokaci za mu ji taron ƙungiyar Afirka AU da ake yi a Yamai na ƙasar jamhuriyar Nijar. sannan za mu taɓo najeriya inda aka kwana game da yunkurin gwamnatin ƙasar na samar da matsuguni ga makiyaya a jihohin ƙasar saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla za mu shiga cikin shirin tsundum da batun shugaban Amurka Donald Trump da ya tsoma kafarsa karan farko da wani shugaban Amurka ya yi a yankin ƙasar Koriya ta Arewa. Kafofin labarai na duniya sun nuno Donald Trump tare da takwaransa Kim Jong-un a daidai yankin Koriya ta Arewan suna zantawa cikin fara'a. Ga Michael Kudusan da wannan rahoto. Jim kaɗan bayan kasancewarsa shugaban Amurka na farko da ya taka kafa a Koriya ta Arewa sai da shugaba Trump ya janyo shugaban Koriya Kim Jong-un zuwa kan iyakar ƙasar da Koriya ta Kudu don wata ganawa inda suka amince su fara tattaunawa ga dangadan kan makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. Trump ya bayyana jin daɗinsa da damar da shugaba Kim ya fashi na ketara layin da ya rabe tsakanin kudu da arewa kana ya mika matashin shugaban kasar goron gayyata zuwa fadar White House a duk lokacin da ya ga dama. A yayin da suka zauna don tattaunawa, Kim ya ce musabahar zaman lafiya da suka yi a wani wuri da ya alamta rabuwa tsakanin kudu da arewa na nuni da cewa a shirye suke su gafarta wa juna tare da manta abin da ya auku a baya. cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu ya ɗan ragu a 'yan tsakanin nan inda koriya ta arewa ta yi ta sukar matsayin amurka kan wasu lamura amma sai da shugabannin biyu suka yi ɗan musayar sakonni a tsakanin su kafin daga bisani trump ya mika buƙatar a haɗu a yankin da aka wadakaru iyaka na dmz sai mu taɓo yankin hong kong inda aka kwashe wani lokaci masu zanga-zanga na ta yi don koda a makon nan mai karewa sai da suka gwabza da 'yan sanda a lokacin da masu boran suka dirawa zauren majalisar ƙasar ga abin da ɗaya daga cikin masu zanga-zangar emily lau ke cewa uh, uh, Lallai mun yi tattaki da dama har sau biyu kuma har yanzu babu abin da ya faru amma zan roƙe su da su kwantar da hankalinsu na yi tattaki sau da dama a rayuwata kuma lalle abubuwa sun lalace a nan tabbas amma muna fatar ganin mun kama hanyar zama venezuela ce ko syria ko yemen ko kuma wasu wurare da dama abin sani shine a hong kong ba mu da demokradiyya amma kuma yanayin yancin da muke da shi da kare lafiyar jama'a da kuma bin doka ya zarce na wasu kasashen da ke ikirarin demokradiyya abin takaicin kenan the irony. Ta bakin Emily Lau kenan. sai rikicin amurka da iran kasancewar a yanzu haka hukumar da ke sa idanu game da yaduwar makaman nukiliya a duniya ke shirin taro na musamman laraba mai zuwa don duba batun saba yarjejeniyar da kasar iran ta yi wajen tanadin makamashin uranium karkashin yarjejeniyar shekara ta 2015 a makon nan mai karewa ne dai kasar iran ta hau kujerar naki wajen biyayya ga wancan yarjejeniya Ƙasashen duniya ciki har da Faransa sun yi ta godo cewa Iran ta wa Allah kada ta saba yarjejeniyar amma kuma ina ta ce idan har ana buƙatar ta yi biyayya ga yarjejeniyar to a ja kunnen Amurka da ke ta kirɓa mata takunkumi. mun nemi ji daga bakin Dr. Bashir Nuhu Mabai na Jami'ar Umar Musa Adwa da ke Dutsen Ma a jihar Katsina kenan da ke Najeriya ko ya yake kallon wannan al'amari. zama ne na doya da manja daga kasar Amerika da kuma ainihin wato yar koranta wato Isra'ila waɗanda su ba sa yi wannan ƙasa ta Iran fatan alkhairi na ganin ta samu ci gaba da kuma dogaro da kanta da kuma tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa ta mallaki ƙarfin da ya dace da ita domin kauce mu duk wata irin barazana za a kai ta kawo mata daga ciki da kuma waje. To kafin ita Iran a jiya ta amsa cewa ta wuce ka'idar yarjejeniyar Hukumar da ke sa idanu kan waɗannan ayyuka na nukiliya da ma wasu ƙasashen sun sha yabawa da biyayyan da Iran ke yi wa yarjejeniyar. Wasu na ganin tursasawa da Amurka ke yi wa Iran ɗin ne ya kai ga haka. Ya kake gani? To ai abin da ya kamata kenan saboda Alhaji Aliyu Garba ga waɗannan mutane dai gaskiya an riga an kai wannan ƙasa wato ainihin tola ta kai bango. Domin an riga an tsaye da matsayi matsaya ta shekara da shekaru ana so a samu a shawo kan iran a kan cewa ta daina kokarin mallaka waɗannan wannan makami kuma aka shawo kan ta aka samu aka sa hannu duniya baki ɗaya ce lalemar haddin da wannan al'amari gefe guda kuma amerika ta tsalle gefe guda take bata amince ba ita tana ganin kamar wato wani wayo ne ko wata hikima aka yi mata wajen mata sa hannu don haka nan sun tursasawa da suke yanzu abin da kawai rage mai shine idan ta janye ta ga tilas kuma kasashen da ke da muradin ganin an koma kan teburi su kuma su koma su tilasta eh, wato amerika akan cewa matsin lambar da take yi ma wannan kasa ta iran akan kata mallaki wannan makami to bai dace ba domin samun dakatar da sarrafa wannan uranium da kuma mallakar wannan makami shine zaman lafiya ga duniya da kuma gabas ta tsakiya kaga kenan wato a takaice su iran wata hikima ce suka yi sun koma gefe guda sun ce sun ce sun hannunsu kasashen da suka sa hannu na ganin an samu zaman lafiya an ci mai wannan jejjeniya su kuma sai su koma suna yi ma amerika to sun allah ne da kuma tilasta musu da kuma ainihin wato ganin cewa sun dawo da ita amerika ta dawo kan teburi yayin da ita ma irin ta dawo kan teburi sannan kuma su ginda sharuɗan su na cewa to ga inda za a ci gaba ga inda za a tsaya wannan shine matakin da kuma kowace irin kasa ce aka yi ma wannan al'amari dole ta dauki mataki ta tsaya eh, tsayin daka domin ta nuna ita ba kan lasa ba ce ba in ko ba haka ba to za a kai ta a baruta. Ta bakin Dr. Bashir bai Sai mu tafiya mai na ƙasar jamhuriyar Nijar kenan inda ake taron ƙungiyar tarayyar Afirka. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da wakilinmu na musamman da ke halartar wannan taro Abdulkarim Ibrahim shukar ke cewa taron kolin karo na 35 da ya hada da ministocin waje na kasashen Afirka an fara shi ne tun Alhamis. Batun kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci tare da bude iyakoki domin cinikayya tsakanin kasashen nahiyar Afirka shine muhimmin zance da ministocin ke tattaunawa a kai. Kuma shugaban tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya ce ya zama wajibi a jinjina wa shugaban jamhuriyar Nijar Isif Muhammadu saboda rawar da ya taka don samar da yarjejeniyar. Ce travail technique de grande envergure s'est accompli sous le leadership politique. Wannan gagarumin aiki ne da ya kai ga nasara sakamakon namijin kokarin shugaban jamhuriyar Nijar Isif Muhammadu wanda ya kasance jigo don samar da wannan yarjejeniya ta kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar. Yarjejeniya ce ta samu goyon bayan kasashen da ake bukata cikin kasa da shekara daya. to sai dai akwai bukatar mu ƙara azama wajen kulla sauran yarjejeniyoyi a tsakanin ƙasashenmu da sun ka hada da 'yancin shige da ficen jama'a da sauran kayayyaki siyasa tattalin arziki samar da kuɗi na bai ɗaya da kuma ƙoƙarin kare muhalli da ko waɗanne batutuwa ne ke gaban ministocin a tsawon waɗannan kwanaki biyu Kalla Hankurau shine ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar mai masaukin baki. Duk abubuwan da kuka sani sun damu mu a cikin rayuwa Afirka nan ne za a magana su. Na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar zarshesheniyar da aka ce ma eh ciniki bai daya. Na biyu ana wannan na taron duka shugabanni don adiba a cikin wata shida duk abubuwan da an ka azama eh, wannan kwamiti nauyi na president goma sha biyu shin ina an ka kwan da um, abin da matsalolin eh, zaman lahiya abin da ya dami afirka da yaƙi da wa'annan 'yan ta'adanci za a magana su duk da cewa akasarin kasashe sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kasashen nahiyar to amma har yanzu ana dakon najeriya ne a matsayinta na ƙasa mafi yawan jama'a da kuma karfin tattalin arziki abinda mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar mustapha suleiman ya ce shakka babu za a yi wannan tafiya tare da najeriya sakon bawa juna haɗin kai da shauransu a batun zancen tattalin arziki shine jagora a wannan haɗuwa musamman yadda za a samar da kasuwa ta bai ɗaya a nahiyar afirka kana iya cewa kasar kana goyon bayan wannan tsari kasa ta tana goyon bayan wannan tsari insha Allah idan eh, farko amma ana fargaba a ba fargaba yanzu to sai dai yayin da ake shirin fara amfani da wannan yarjejeniya ministan harkokin wajen kasar masar kuma shugaban taron na birnin yamai same hassan shukuri ya ce akwai babban kalubale gaban kasashen nan Afirka. La'allakum ma'i ala awlawiyyat Za ku yarda da ni cewa ba ta yadda za a haɓaka tattalin arziki da kuma kasuwanci a tsakanin kasashen mu ba tare da mun inganta tsarin mu na sufuri domin kasancewa daidai da zamani ba. Haka zalika yarjejeniyar da muke shirin fara amfani da ita za ta wajabta wa kasashen mu rungumar tsarin kimiyya ta inda mu za su yi gogayya da na sauran ƙasashen duniya. tawasul wa takamul bayna babban fatan da ake da shi dangane da wannan yarjejeniya dai shine haɓaka kasuwanci tsakanin ƙasashen nahiyar wanda a halin yanzu bai wuce kashi goma sha uku cikin ɗari ba abdulkarim ibrahim shikal niame erefi a yanzu haka dai ministocin harkokin wajen afirka sun zaɓi ghana a matsayin ƙasar da za a kafa babbar cibiyar sakatariyar hukumar kula da kasuwancin bai ɗaya tsakanin ƙasashen yankin Mamadi Tore, ministan harkokin waje na Gini Conakry, ya yi ƙarin bayani a game da dalilan da suka sa aka zaɓi Ghana. Eh, en bonne position maintenant, on a le, nombre de, de pour l'entrée en vigueur. bayan samun adadin kasashen da ake bukata domin fara aiki da wannan ya ce aka kaddamar da kwamiti domin duba kasar da ta dace a kafa babbar sakatajiyar hukumar kwamitin ya ziyarci kasashen da suka gabatar da takararsu kuma lura da rahoton kwamitin ne mu ministocin harkokin waje muka amince da kasar ghana saboda ita ce tafi dacewa sai dai ɗaukar matakin ƙarshe game da hakan yara ta ne a wuyan shugabannin ƙasashenmu yana da kyau jama'a su fahimci cewa samar da wannan yarjejeniya ta kasuwanci abu ne mai amfani ga nahiyarmu lalle wasu daga cikin ƙasashen afirka sun fi wasu ƙarfi da wadata amma tsarin zai sa ƙasashen su yi rayuwa irin ta cuɗani in cuɗe ka eh, ta bakin Mamadi Tore, ministan harkokin waje na kasar Gini Conakry. mai daɗin maza kawai yuka ɗan fashi ta hannu najeriya an san ka mali kuma an san ka faranshi duk an san kuma makka duk ana gabata ka tafi bismillah dole ka dole ne ta wuya ba ta da daɗi titi ya birkita rawa dole mu birkita ta milikin soja na kunji wa kala soja na yi Daga yamai sai mu za ku ɗa zuwa ƙasar Libya inda ake ta tafka faɗa na tsawon wani lokaci. Labari na baya-bayan nan dai shine na kai wani ƙazamin hari sansanin da ake tara baƙin haure da ke wajen garin Tripoli, inda aka sami asarar rayukar mutane da yawa. A juma'an nan ne ma dai kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗi da kiran ɓangarorin da ke rikici da juna a Libyan da su ga lallai sun tsagaita wuta ganin rayukan mutane aƙalla dubu ɗaya kenan da aka yi asara cikin watanni uku da suka gabata. mun nemi ji daga bakin farfesa sadiq alkafawi na jami'ar jihar nasarawa da ke najeriya ko ya yake kallon wannan al'amari na kasar libya wannan abu kamar yadda ka sani gaskiya dole duk wanda ya gaishi hankalin zai tashi kuma duk sanda aka shiga irin wannan dama su bayan Allah ne ke shan wahala su wa'ancan da suke wannan abubuwa kawai suna can gefe amma dai akwai ranan akwai ranan gamo irin wannan zalunci Allah ba zai kyale ba mutanen da ba ji wasu gani ba an tare su ba mai da su kasashen su ba kuma sun zo sun zama abin da ake kaiwa hari ana kakkashe su wannan kaga rikici ne na faɗa na cikin gida kuma shi Allah ba zalimin kowa bane kaga tun da bai tun da tun da bai aka kashe Gaddafi yau shekara takwas kenan sun kasa samun nasara a kasar nan nas sauran saboda haka wato wannan abu ba daɗin ji kuma dole ne in ba an zanna teburin shawara majalisar duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kokari a tabbatar da cewa an zo an zanna ba to wannan irin ɓannan rayuka za a yi ta yi ne illa masha Allah. Profesa washin ƙungiyar ƙasashen Afirka ko na mm. Larabawa za mu ji babu wani abin da za su iya yi ne ganin eh, rasa rayuka da ake ta yi a ko da yaushe. Ni abin da yi abin ma yana bani mamaki sai dai a ce ta la'anci abin ta yi kaza kaza amma wai a shigo ga dangadan cikin harkar nan ta mutanen libya a ce an ɗauki wani mataki na daidaita abu ya gagara mutanen nan sun kasa sulhuntawa tsakanin su majalisar ɗinkin duniya ta kanta ta shigo abu ya kasa ya kasa kulluwa to ina ganin wannan dole ne dai na duniya kamar ni ina ganin ya fi ƙarfin ƙungiyar afirka tunda dai kaga ai kaga abubuwan nan da ya kamata ce ba a bari ya kai shekara nawa kenan shekara wajen takwas ina za a ɗauki mataki ai da an ɗauka amma dai kawai na ganin dole ne majalisar ɗinkin duniya ta shigo ciki ta yi kowa ta yi makarɗiya a zanna a zauna a kan teburi tunda waɗanda su suka amince da shi shi bai da ƙarfin da wannan yake da shi tunda ga kaga gani har ya kawo ma ainihin babban birni hari kaga yana da ƙarfi kowa sha'anin rayuwar kuma kowa yana ganin ƙarfi dai shine wanda yake yin abu shine yake da yake da iko wanda gani ba abin da ya fi dacewa sai dai a taro a ce ta tsaya lallai a ce an dawo an zanna kan teburin shawara an sulhunta tsakanin su eh. sannan kila ita kungiyar afirka ce ta ɗaya wani abu. a gaida farfesa sadiq alkafawi kada shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international sai najeriya inda gwamnatin kasar ta janye wani shiri nata na buɗe rugage a sassan kasar don makiyaya fulani saboda dai a kawo ƙarshen yawan tarzoma da ake samu tsakanin manoma da kuma makiyaya Tun sanar da za a fara wannan shiri ne dai gwamnatocin jihohi da dama suka fito fili suka ce ba su yarda ba, ba za su ba da filayensu don a tsugunar da makiyaya ba. ita kanta gwamnatin kasar ta ce jihohi sha biyu ne rak daga cikin gwamnatocin jihohi talatin da shida suka yi na'am da wannan shiri wannan dai bai yi wa mutane da yawa daɗi ba kamar yadda za a ji daga bakin alhaji ahmadu lalega na kungiyar yadda allah ta ƙasa a najeriya kuma shugabanta a jihar Legas. ba sabon magana ba ne da ɗaɗɗan magana ce kudu maso gabas dama ba su ƙaunar fulani makiyaya dama duk abin da ya faru mara kyau za su ce fulani makiyaya ne kuma su fulani makiyaya mutane ne wanda yake dukiyoyin a sai yake suna taya dukiyarsu a ba a kawo gare su ba banki gare su ba kaga ko baiwa kana tare da naje sama da ɗari biyu ko ɗari uku ake kane rashin zaman lahiya a ƙasa ba wasu masu son zaman lahiya wanda suka kai zama zama da dukiyarsu a hili yake amma zaluncin da aka yi musu a kudu maso gabas dole ne fa a tsaya a ta canza zane don baiwa kullum ana ta musguna musu ana ta zaluncin su kuma gwamnati ta sa ido bata ce komi ba bai faiwa a ce mutum yana da dukiyarsa kuma a matsayin ƙasar Najeriya ko ina kana daman ka je ka samu walwala da dukiyarka a ce su a ɗungumce su ba zai yiwu ba. Saboda shi gwamnonin kudu maso gabas muna ganin manufarsu dai ba so a zauna lafiya. A gaida Alhaji Ahmadu Lalega. Kamar yadda na faɗi nuna kyamar tsarin tsugunar da makiyayan san bai yi wa mutane da dama daɗi ba. Dr. Musa Muhammad Mai Takobi na kungiyar masu motoci ta ƙasa wanda kuma shi ne, shugaban kungiyar a jihar Legas na ganin Sam nuna wa makiyaya Fulani kyama bai taso ba. A kafin wannan lokaci an yi shekaru masu yawa wanda makiyayan nan suna zaune da jama'ar gari zaman lafiya kuma ana ba su guri suna kamar yadda suke zama da shanunsu da ma dabobinsu duka su zauna wasu nan ne gurin da suke shekara ma'ana a shekara za su zo gurin nan za su zauna su yi noma su yi komai bayan sun gama noma sun yi komai za su tashi da shanunsu ko da dabobinsu kuma su tafi wani waje da suke rani a wannan lokacin rani a gurin suke samu ainihin ciyawa da ruwa da sauransu can ma su gama zamansu in lokaci ya yi su sake dawowa wannan gurin da suke noman su zo gurin su sake noma ai ba a rigima irin wannan amma yanzu idan ka ga yanayin ya canja ya rikide ba ya koma tsakanin a'a manoma da makiyaya ba ma ya koma tsakanin 'yan boko da 'yan boko wannan bahaushe ne wannan a'a hausa fulani ne wannan kuma a'a yoruba ne wannan ibo ne wannan kalaba ne gashi nan to shekaru aru aru ai suna zama a gurin shekaru aru aru suna wucewa a gurin a yanzu ne sabuwar doka za ta zo ta bakin Dr. Musa Muhammad mai takobi. Muna na a Najeriya domin jihar Taraba ce ta shiga sahun jihohi da suka ɗauki matakan hukuncin kisa kan masu satan mutane suna garkuwa da su. Sun kasance dai jihohi uku kenan, wato jihar Katsina da jihar Kaduna da kuma jihar Taraba da suka ɗauki wannan mataki. Wannan miji daga bakin Alhaji Isa tafi da mafindi Yariman Muri yadda yake kallon matakin. Eh, wannan mataki daidai ne, amma duk abin da aka yi ba a yi shi a cikin lokaci ba ya kamata da tun lokacin da aka yi kisan gilla wanda aka yi a lokacin watan azumi shekara uku da suka wuce za a soma yin wannan doka saboda a gane wa ne ake kira fulani herdsmen ko kuma wa ne ake kira makisa da suke shiga bultu su je su rufe mutane su kakkashe su su ɗebi dukiyoyinsu sannan su shi su sha ba lokacin da za a yi doka mai kyau ta zama babu kyau mun gode wa majalisar taraba ko muna farin ciki idan gwamna ya sa wa wannan doka hannu a mafi karancin lokaci kuma a bar dama hukumomin tsaro su binciki duk wa'inda suka aikata wa'innan laifuffuka. Alhaji Isa tafi da mafindi. A ƙarshe sai mu tafi Mali inda magajin garin Oyenkoro Sheikh Haruna Sankare ke cewa shakka babu rayukan mutane akalla 23 'yan bindiga suka kashe a ƙauyen nasa makon nan mai ƙarewa. Ga abin da ya shaida sashen Faransanci na wannan gidan rediyo. La commune de Wankoro est pour le moment la seule commune où Dogon est. Gundumar Wankoro na ɗaya daga cikin yankunan da yanzu haka za ka tayar da Fulani da Dogon na rayuwa tare. za iya ganin Fulani da Dogon sama a Malanke tare. Hare-haren baya-bayan nan ya daidaita zaman lafiya a yankin. Kisan jama'a ya firgita mazauna yankunan karkara wanda ya tilasa da dama tserewa. Euh, Ta bakin Sheikh Haruna Sankare kenan. A sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin. a madadin kowa da kowa ni garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri